Yau Kiyan ba ƙaramin complain ɗinsa ya ma Imad ba. Shi babban damuwarsa shine ya san dai a rayuwar shi ko da wasa baya taɓa baya taba yi wa mufi rashin biyayya. amma kuma yadda mufi yake maya haka kamar shi ba jinin shi bane abin yake matukar damun shi sosai hankalin imad ya tashi da ya ji kiyan kiyan da yake da saukin hali da mutane shi ne yau ya yi fushi ya rena fidda abubuwan da ke makala a cikin ran shi. Mufarat kuwa bai fara damuwa da abin a ransa ba har sai da ya ga an yi kwana biyu cir ba su wani kula shi ba. A tare dukan suka ɗauki mai wuta a ran shi sai ya ji kuma kamar ya damu. Duk da kasancewar damuwarsa a kan ɗauki masa wuta da ya ga sun yi kwana biyu, hakan bai wani saka shi ya yi sanyi ba, Yau ma sai da ya gama aikin da yake son ya sauko ya ci abinci shi ɗayan shi. Bai wani ci da yawa bai tashi ya shiga toilet ɗin da ke kasa ya albala ya wuce masallaci. Da lokacin uku da minti hamsin ne na yamma. Da ya idar kai tsaye ya dawo cikin gida tun da ya shiga bai kula kowa bai ci gaba da aikin shi sai kuma sallah ke ta da shi. Haka ma bai kwanta ba sai bayan wajen karfe biyu. na dare yana kwanciya bacci ya kwashe shi washe gari karfe biyar da rabi ya tashi bayan ya yi sallar asuba wajen karfe bakwai ya yi wanka har ya fito yana mamaki, rashin ganin ima da ciki a ɗakin aran shi cikin sauri ya kinsa kanshi jins ɗin shi dark ya saka da kayansa dai masu kyau da daga sama dressing ɗin ba ƙaramin kyauye mai ba su kamshi kasancewar shi kwana biyu ya daɗa gina tsarin jikin shi da kuma yanayin motsa shi da yake yawan yi sai duka ƙwanjin shi ya daɗa fitowa wani agogon fata baki na guci mai kyau ya makala a hannun shi sannan ya fesa turare mai kyau shi ma Saukowa yake daga kan benen cikin kwanciyar hankali da nutsuwa har ya ƙarasa sauka ya isa katafaren falonsu. Ƙaraso ya yi cikin falon ya isa ya sami Imat na zaune a kan kujera da kofi kof. Hannun shi cikin shigarsa na alfarma ya saka wani farin gida shi a ƙwayar idanun shi da suke kan TV ya kuma riƙe remote control da ɗaya hannun shi. Kalo ɗaya suka yi ma juna kowa ya ɗauke kai sannan Mufi ya nemi wajen zama a kujerar da ke fuskantarsa ya zauna a shi yana sanya mashi magana akan abin da ya faru sai dai har yanzu bai san ta ina zai soma ba. Kofi shi ma ya je ya haɗa sannan da ya zauna cikin harɗe kafafun shi yana sha hankali ya izanci. Shiru ne ya ɗauki wajen na ɗan wani lokaci sannan ya gyara murya ya ce Na farka ban ganka a ɗaki ba ina ka ji da sassafe. Jama'atu na jin ya furta hakan sai ya ci gaba da canja da ya kamar ba da shi aka yi ba. Wani irin rolin idanun shi ya yi a kasaitance sannan ya ajiye kofi kof ɗin yana kallon shi. Ya ce magana fa nake ma. Imadu ya haɗe rai ba tare da ya kalle shi ba idanun shi na kan TV a shacance ya mai kallon ko in kula ya ce mishi. ni ba ba ta kai nake ba na ce maka wani waje maje da safe gyara zama mafi yana ƙare mai kallo a ran shi ya ja wani dogon tsaki ya ce yaushe ka faɗa min ka shirya fita wani waje sannan ka zo har da haɗa kofi kai kaɗai kana sha Ɗan suke baki ma da ya bai kuma kallon shi ba jin wannan banzar tambayar da yake mishi cike da shan kamshin murya ciki ciki ya amsa shi da safe ne kaɗai kuma na haɗa kofi na ni kaɗai yanzu kai ma ka haɗa naka Sassan ya salamar da aka yi a bakin kofa ne kawai ya nemi fure ya amsa shi hankalinsu duka suka mayar bakin kofar don ba su ji karar sautin ta ba tsokanta cikin wani wani takalminta mai kyau na guci a kafafunta shi ya sa ba su ji karar takunta ba Ɗauke kai mafi ya ganin malakci ta shigo hannunta na dauke da tray din breakfast din su suna da idanu da imad ya sakar mata wani sassan ya murmushi a kunyace ta mayar masa ganin yana ta kallon yau ma ta yi kyau sosai ta sako black pencil trousers ɗinta da wata riga baka gabansu ta karaso sanin ta aje musu tire ɗin akan center table ta rusuna ta ce na kwana an kulmat ya mufi ka tashi lafiya Da kallo da ya bi ta wanda shi ne kawai shaidar da ya nuna mata ya ji gaisuwa, Imad ya amsa ta babu yabo ba fallasa har ya ce mata in ta gama lakca ta jira shi a waje zai zo shi da kansa ya ɗauko ta a makaranta. Da murnar jin hakan ta fita mafi bai ce komai ba don dama sam sun saba in aka kawo musu breakfast ima da yake sabin ɗinsu ko su ci a tare ko ya ɗiba ya ba kowa a hannun shi ya ci shi kaɗai. Amma da mamaki ya ga Imad kam ya ɗauki plate ya ɗebi chips da shayin shi ya saka a gaban shi yana ci shi kaɗan shi hankalinsa a kwance kamar bai san da shi a wajen ba duk sai ya san fushi yake amma bai tashi sanin da gaske yake ba sai sanda ya ga yana ta ɗaɗɗaure fuskarsa kuma ba kowane tambaya idan ya jefo mai yake ba shi amsa ba da red ko ya maida masa da maganar banza ran shi ya ji ya so ɓaci bai ci abincin ba yana zaune a ran shi yana cewa indan akan maganar su da kiyan ne yake ta ɓata ran shi da shi shi dai ya a ransa cewa ba zai ba shi wani haƙuri ba Ringin din wayar Imad ne ya katse mai tunanin shi. Imad ya tsaro wayar daga ajiyun shi ya kara a kunni. Fuskar shi ɗauke da fara'a ya ce, har ka isa Abujan? Daga ta ɗaya ɓangaren Iyan, Kiyan ya ce masa yanzu nan na sauka a jirgi. Murmushi mai sanye cikin sauki ajiyar zuciya, sabida ba ƙaramin damuwa ya da mutum da Kiyan ɗin ba. sai ya ji kamar duk shi ne silar jawo mashi wannan abin da mofi ya zo ya masa a nan na ɓacin rai a hankali ya ce na yi farin ciki gaskiya komi na duniya ɗan haƙuri ne ka ci gaba da haƙuri ka ji kuma don allah kar ka saka komai a ranka kiyar ne ce ba komai ai ya wuce lura da ya yi kamar mofi na satar kallon shi cikin son jin me suke ta faɗa ya sa shi cewa yaushe za mu sake ganinka? domin mu yi wani game ɗin. Kai gaskiya ya kamata ka zo mu je karama ko ni kaɗai ne kake da shi a duniya ai sai na rufa ma baya. Dariya kiyan ya ce gaskiya ban sani ba tukunna amma ka san me nake tunani ko dan sabida kai ɗin zan zo. Nimshe ido ya cikin jin daɗin abin da ya ce sannan ya ce to shi kenan. Suka yi sallama suka kashe wayar. mikewa Mufrad yana gyara zaman jaket ɗin shi fuskarsa a ɗaure ya ce, Da wa kai waya nake jin kana cewa ya wuce. Kana nufin yaron ne ya tafi bai min sallama ba. Raya ba ce ma da ya saki remote ɗin hannun shi a ƙasa kamar Allah Allah yake a zo daidai nan gabar da zai samu damar tsige shi. Dan ya mugun gajiya da yanayin ɗabi'ar nan nasa, miƙewa tsaye a zafafe ya ce, Na gaji da waɗannan banzayen tambayoyin naka. Daga ka ce na fita da sassafe ban gaya ma inda na je ba sai ka ce na sha kofi ban da kai. Yanzu kuma kana kana bibiyar kirana. To wa kake tambaya haka? Me kake ɗaukar kanka ne? Take mu fara ji maganar ya doke shi a kirji. shi ma haɗeran nasa ya yi ya a zafafe yana kallonsa kamar kamar wanda za su yi cacar baki a tsawace ce ka ce me nake ɗaukar kaina to komai hannun imad na rawa ya nuna shi da ɗan yatsa raya ɓace ce na gaya maka kar ka sake min wata banza tambaya ya juya zai bar wajen mofi ya ja tsaki yana mai ɗaga kafaɗin shi cikin neman magana ya ce in ka abu sai ba za a ma magana ba kai waye ai ƙanina ne ni ne a gaba da shi don haka ai dole ya zo ya gaya min hankali ma da ya jiyo yana kare masa wani irin matsiyacin kallo malam da Allah ka min shiru yanzu kai baka ji kunyar abin da ka furta ba wai kaninka mufurar yana shirin amsa shi ya jiyo cikin da tsarnin fashinsa a antara mugun tsawace ya ce me maka wanda bai daidai ba kawai ka ɓata mai gyan kuma ka san ka ɓata masa ran shi amma baka damu ka ba da haƙuri ba sannan ni kuma za ka zo yanzu kana min wani burgar ƙaninka ne wai kai me ke ka ne me yasa kwana biyun nan kake yin duk yadda ka ga dama da mutane ne baka damu da kowa ba sannan kuma kana yi wa mutane wannan halin sai jajayen idanun shi yanin shi na daga kanshi a mugun tsawace ya ce, ya isa ka. Cikin tsawa ya faɗa hakan, numfashi yake saukewa da kira zuciya ya ce, yanzu a kan gem ɗin nan kake min wannan ihu?' shi kenan. Kuma ba zan ba shi ƙurin ba, ba zan kuma taɓa ba shi ba. In kai ko shi kuna da abin da za ku yi sai ku yi min gani. ma da ya jin ɓacin ran na neman shiga zuciyarsa da gaske. Numfashi ya furzar ta ramin bakin sannan ya gyara tsayuwarsa. Suna fuskantar juna fuskarsa a ɗaure. Monomal Boys ɗin shi cikin sauki ajiyar zuciya ya ce, Mufrat na ji abin da ka ce, sai dai ni da shi duka ba mu da abin da za mu iya maka. Kai ne ya kamata ka je, sannan ka ci gaba da yin duk abin da ka ga dama, amma dai ina son sanar da kai. ba a kan kowa za ka yi wannan abin ba wannan family ɗinmu ne wanda har abada ba ka da canjin shi kuma ba za ka taɓa goge shi a matsayin ɗan uwanka na jini ba ko ma yaya ne mufrad ka fita daga hayyacinka ne me yasa kake haka ne in kana tunanin dan gem ɗin ne ya saka yin fushi da kai to ka yi kuskure Abin da ya fi ci mai tuwa a ƙwarya shi ne ko da yaushe kana nuna kamar shi ba ɗan uwanka ba ne, kuma yaron ne yana yi maka biyayya, kuma kai ma ka san da haka, da kake cewa ba ka son raini ya taɓa raina ka ne? kullum kana yi wa ƙannanka kamar wani dodo ne kai ni ban taɓa ganin shi a cikin yanayin da aka jefa shi a cikin ranar ba kai ne suke maka kallon bango abin jingina bayan su amma a ce duk yan uwanka ka kore su daga cikinka tsabar jiji da kai da son masifa kai ba ka son su raɓe ka ne kawai saboda kana da girman kai bayan baka da wani gata a duniya sai su nan gaba wa za ka riƙe ka ce tsaya maka a matsayin garkuwa in ba 'yan uwanka na jinin ba Ƙaddara ka haihu kai da matarka sai dukan ku kuka mutu kuka bar a duniya kana nufin ɗanka zai ci gaba da rayuwa a hannun wasu na daban ne wanda ba 'yan uwanka ba koma ya kamai da kanka to wallahi jini ya fi ruwa kauri ya kamata ka san wannan Numfashin shi ya sauke da ƙyar tare da limshe idanunsa cikin wani irin karere yanayi wanda shi kaɗai yake jin raɗaɗin a jikin shi. Muryar shi na rawa cike da taurin kai ya ce, Ni ba haka nake ba, don kawai sabida ba ku san abinda da mutum yake fama da shi ba a rayuwarsa, ai dole ne duk abin da ya fito daga bakin ku za ku yaba mai. Imad kamar zai yi kuka ya ce, To me kake jira ka faɗa min damuwar ka mana, ko kai ƙaramin yaro ne sai an ta bin ka ana lallaɓa ka. Kowa ya ganka ya san baka lafiya, amma za ka dinga yi mutane ɓoye-ɓoye. Da sauri ya kama ni shi ya riƙe ya ce, Please Mufi, me yake damun ka? Juya kan shi ya yi A karsashe zuciyarsa na mugun harbawa don ya san ba zai taɓa iya gaya ma Imad wannan damuwar tashi ba, ba tare da ya masa ƙarya ko ya ɓoye masa wani muhimmin abu ba. Wannan muhimmin abun kuma rufai da ci, don babu shakku tana ɗaya daga cikin matsalolin rayuwar shi a yanzu haka. Shi sa gaman jini ne. kuma kishi ne yake damun shi ga kuma na shirin shakuwa ko tsantsan kariya ne da yake sanya bata na yin uwantaka duk bai san wannan amsar ba kuma daga zarar ya matse hankalin shi Dan ya warware wannan tunanin sai ya ga gaba ɗaya tunani kala-kala wanda bai yi zato ba suna turnike shi suna ruɗa mai tunani. Abin da ya sani shine duk yadda ya yi ya ƙwace kansa daga tunaninta ya kasa a ran shi, yanzu da ita yake kwana yake tashi, kuma hakan ba ƙaramin rage mai jin daɗin rayuwarsa yake ba. Jiyo ya hankali tare da sauke raunanin idanun shi da suka sauya kala a kan na'imar da ya daɗe yana jiran amsar shi. Suna hada ido ya sauke wani nannawa ajiyar numfashi a take zuciyarsa ta ce mai nuna. ta kuma hana shi cewa komai face ya samu matsalar kare kanshi da kanshi. Tsamaman idanun shi ya limshe sannan ya ƙara buɗe sa kan ima da hankali ya zame hannun shi daga nashi cikin haɗeran shi bai ce mai uku ba ya sauke kansa da yanayin taurin kai ya juya ya fita cikin sauri ya bar ima da tsaya a wajen. Kallon ƙofar rima da yake yi har ya ɓace ma ganin shi, bai iya ko da iya yin wani motsi ba, ƙwayar idanun shi sun yi ja, ya dunkula hannun shi yana jan zuciyar shi sama kaɗan saboda sosai yau ran shi ya ɓaci da mafarat Ya rasa wani irin masifa ce haka yake shirin tunkarar su a duniyarsa, in akwai abin da ya tsana bai fi yana ji yana gani cewa ya fahimci ba a fili ba sannan ya tambaya akan abu a ɓoye mishi. Ya tuna ko haƙuri bai bayar ba kuma ya ko nuna damuwar shi akan tambayar bai yi ba kawai ya fita yanzu a ce duk bata lokacin shi da yana mamufi maganar familin shi duk a banza yake nan kai ya san dai dole da ya mafura ba daidai yake ba ya san dole ne kawai akwai abin da yake tafiya mai mugun nauyi da tsauri wanda shi a sashensa har yau bai gano da kyau ba a take sai kuma ya ji wani kakarfan fargaba da fushi mai tsanani ya kama fadar zuciyar shi yana neman rufe shi yana jin kan shi wani iri kamar ana shirin watsa mai wutar zazzaɓi Ɗaki ya numfa cikin sauri. Ƙofar ɗakin idon shi a rufe tsabar ɓacin rai ya faɗa kan gadon su yana sauki na nauyin ajiyar zuciya mai zafi. To meye ne wannan da yake shirin zamowa tamkar wani sirra a su a karo na farko a rayuwarsu? Ya san dai mafura ɗin shi bai taɓa ji sirrin wani abu mai nauyi a ran shi har ya dame shi haka ba tare da ya sanar da shi ba. Tashi ya zauna da tsananin damuwar tunanin hakan a ran shi, ya san dai amsar hakan abu ce, abu biyu ne kacal, ko dai matsala ce, ko kuma abin yana da matuƙar mahimmanci a gare shi, abin sai ya kuma mugun damun shi ya fara damun zuciyar shi. In shi ne matsalarsa ba zai gaya masa su warware ba, sannan kuma me yake ji me yake ganin zai rasa idan ya gaya mai matsalarsa. Ya san ko da shakuwarsu ya zo ya yi sanyi lamufi zai iya amma shi kam ya san dole abin ya shafi rayuwar shi gaba ɗaya. Kirjin shi na matuƙar harbawa da zafi ya koma ya sake kwantawa sannan ya limshi idanuwansa sosai cikin tsananin jin fushi da makokin takaici. A fannin mufi kuwa yana fitowa bai kula kowa bai wuce Fakilot Mota ya buɗe ya shiga ya fita gaba ɗaya ma a gidan. Ofis ɗin shi ya wuce a nan ya ci gaba da aiki har sai da ogan shi ya yi mishi waya suka tafi eriyar da za su yi a takin ɗin group ɗin nan. Shi ya ba da shawarar da ya kamata a yi aikin da su, shi kuma ya musu designing security ɗin yadda wajen ya kamata ya zama satin shi ɗaya yana aiki babu hutu. A cikin 'yan kwanakin tsakaninsa da Imad wani irin rikitaccen shiru ne suka dawo, tamkar wanda ba sa son kula juna, kowa a cikinsu yana kilimin cewa shi ne da gaskiya. Suna fashin a ɓoye amma kowa na cike da takaicin abin da yake damun zuciyarsa. Asalin fushi da shi Imad ya ɗauka a ransa shi ya sama abin ya fi nuna a jikin shi sosai don sosai fara sai ya ragu wani lokacin ma sai ka ga ya ɗauki kafarsa a gidan in zai je hirar shi warfai da haka zai je can gidan ya kumbe same ta in ya gama tun daga can sai ya wuce gidansu sajiya su rufai da duk ba su lura da yanayin sa da yake ba su yadda ya nuna ma kowa abin da suke ciki a fili su bai taɓa hana su yin waya da juna ko da sau ɗaya ba ne kuwa a rana, amma kuma gaba ɗayansu wani irin abu ne yake cin zuciyarsu. Matsalar ɗaya shine ne kawai dukansu na ji da taurin kai ne da kuma zafin zuciya. Imad ya fi kowa zabtuwa amma ya ƙi sakowa ne sabida ya matsa matuƙar matsuwa a ran shi yana jiran lallai mufiyar na ya sako ya fallasa wannan sirrin da ke zuciyarsa da yake ta ɓoye mishi ko da kuwa a kan shi ne. Shi kuma mafi idan sau ɗari ne in yi tunanin sulhunta da Imad sai zuciyarsa ya dakatar da shi da gargaɗin abin da zai biyo baya wanda babu tantama ya san dole ne mummunan illa ga mu'amalarsu gwara ma matsalarsa na rayuwa wanda yake fuskanta wajen matarsa aina'u amma ta yaya zai so mu fayyace mishi filin ɗin da yake ji a kan rufaida ya san inda har zai iya faɗan haka a fili to kan zai iya raba tsakaninsu kwata-kwata shi kansa ya san Imad ya yi nisa da bai jinkira a kan yarinyar shi kuma bai san ribar me zai ci a rayuwarsa ba in yi ma Imad ɗin shi haka. Ta wannan za dakata sai nan gaba insha Allah. Bisalamu kwana lafiya.